انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب azim. waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa suke fito na fito da shi da ƙiyayya suke ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar kisa da ƙwace dukiya da tara hanya babu wata sakayya face a kashe su ba ta gicewa ba ko a kashe su tare da gicewa akan ice ko waninsa. ko a yanke hannunsa na dama da kafar hagu, idan kuma sun ƙara a yanke hannun hagu da kafar dama, ko a kai su bakunta wani gari. Wannan okobar da aka yi masu, fallasa ce a duniya, a lahira kuma suna da azaba mai girma.